wannan kwamiti an kaddamar da su su binciki wannan abu da ya faru a zaria a gyalle su da sabon gari har da abin da ya faru a nan tudun wajen kaduna abin da muke so shine a gano me ya kawo wannan tashin hankali mu tabbatar da gwamnati ta iyakan matakai da za ta dauka a tabbatar bai sake faruwa ba a jihar domin abin da muke so shine kowa ya yi addininsa yadda yake so amma ba tare da danna hakkin wasu suna nasu addinin ko kasuwanci su kuma alhamdulillah irin mutanen da muka roƙa su zo su wannan aiki suka yadda su yi mutane ne wanda kowa ya san ba wanda zai iya tankwasa su ko ya rudar da su mai shari'a muhammad lawal garba shine shugaban wannan kwamiti na bincike game da wannan hatsaniya muna neman goyon baya da haɗin kai ga dukkan jama'a waɗanda za su zo gabanmu ko kuma wanda wannan binciken ya shafa za mu ba da dama ga kowa kuma kamar da doka ta bukata kamar da muka yi alkawali babu wanda ya fi wani a doka kuma babu wanda zai fi wani a gabanmu za mu saurare shi mu ba shi dama shi ba mu bayani kuma duka bayanin da ya yi za mu yi amfani da shi a cikin aikinmu. sakataren kwamitin binciken da gwamnatin jihar kaduna ta kaddama a ranar juma'a nan dabta bala babaji ya ce za su yi adalci. insha allah muna ba ma jama'a tabbacin cewa da yardan ubangiji za mu yi bakin kokarin mu mu yi adalci to mun dauki alkawari kuma muna fatan mu ba da kowa dama ya zo ya faɗi abin da ya sani da abin da ya faru kuma mu yi recommending based on abin da ya tabbata gare mu ba tare da son rai ko nuna wani gata mu wani ba sai dai fa mai magana da yawun kungiyar yan uwa musulmi mabiya a aqidar shi'an da ke kula da dandalin harka islamiyya malam ibrahim musa ya ce ba za su halarci wannan zaman kwamiti ba domin sun san ba za a yi musu adalci ba lalle ba za mu samu halartan wannan taro ba babban dalili kuwa na farko dai ita gwamnatin jihar kaduna ta nuna ita ba yar ba ruwan mu ne a wannan al'amari na farko ran da abin ya faru ma gwamnan ya je can husainiya cibiyar addinin musuluncin mu a lokacin sojoji mutane biyar kawai suka kashe amma yana barin wurin suka suka kashe mutanen da ke ciki sannan suka tsallaka gidan malam a gelle su nan ma suka kashe dumbin jama'a bayan wannan kuma gwamnatin ta turo motocin kasufda suka share gidan malam yanzu ya dawo tamkar filin kwallo dalili na biyu a cikin wannan kwamiti akwai a wakilan hukumar soja da sauran jami'an tsaro alhali ko wayannan mutane su muke zargi da sun yi wa matan mu da fyaɗe da suka kashe sun kona gawawwaki sun kashe dumbin jama'a dalili kuma na uku da ba za mu je ba cikin wannan kwamiti akwai waɗansu mutane guda uku dukkaninsu sun yi rubuce-rubuce cewa cewa suna bukatan gwamnati ta kashe mu ta rusa mana gidaje ta kore mu ta mana abubuwa dai wanda yake sai ka ce mu ba mutane bane amma ba ku ganin wannan wata dama ce da za ku je kuma ku faɗi hujjojin ku a wannan guri dan a duniya ta gani ai kasantuwar cewa akwai wayannan abubuwan guda uku kuma mu ba mu da wakilci a cikin hukumar ya nuna kenan cewa ko mun je ko ba mu je ba sun riga sun zartar da cewa ba za su yi mana adalci ba to koya wannan kwamitin bincike zai gudanar da aikin nashi tunda 'ya'yan kungiyar da aka wannan hatsaniya sun ce ba za su halarci taron ba shugaban kwamitin mai shari'a Muhammad Lawal Garba ya amsa wannan tambaya. A'a to ai ba mu gayyace su ba ballantana mu ce ko ya kawo na ƙasa ko bai kawo na ƙasa ba. Kaga tunda ba mu gayyace su ba babu da wani dalilin cewa a'a sun ce ba za su zo ba. Saboda haka sai in mun gayyace su lokacin za mu san ya matsayin su. Gwamnatin jihar Kaduna dai ta baiwa wannan kwamiti makonni shida ne daga ranar da ya fara zama don kawo rahoton sakamakon binciken da ya yi game da hatsaniyar da aka samu da kungiyar 'yan uwa mabiya addinin shi'a da kuma rundunar sojin wannan ƙasa a ranakun sha biyu da sha hudu ga watan Disamba raba shekarar bara ta dubu biyu da sha biyar a Zaria. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.